This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 16. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashace kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, noma, dalon da kuma niyya. sannan masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suka so haka suna iya daddangwale voa hausa.com domin kama shirin Masu aure Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku yau Alhamis 13 ga watan Agusta na shekarar 2015. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗauniyar kawo muku wannan shirin. da farko ga ali domin ya ba mu kanun labarai to ladan jami'an kasan iraq sun ce wani gagarumin bam da aka daɗe ba a ga irin mai girma ba da ɓanna ya kashe mutane da yawa a bagadaza a china kuma wata fashewa ce ta faru a wani wurin ajiye kayan masu guba da hatsari inda can ma mutane fiye da 40 suka rasa rayukansu ba da bayan haka shugaban kasar gini ya tarwatsa gwamnatin shi da ya ce wato wai garin bawar kaɗai ba zai isa ba a sanadin rashin jituwar da ya barke tsakanin shi da firayim ministan shi to kanun labaran kenan a cikin shirin namu za ku ji cewa ma'aikata a najeriya sun fara nema a yi musu ƙarin albashi in ka dubi tarihin albashi mafi kankanta wanda aka fi sani da minimum wage tana da wa'adi na shekara biyar kuma wa'adin ta riga ta shige ya kamata a ce an sake waiwayar albashin to ita ko hukumar yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi cewa ta yi ta yi babban kamu ƙwaya ce a duniya yanzu duk ƙasashen duniya shine yawanci matasa suke amfani da shi kana muna ɗauke da shirin sai bango ya tsage na jumaa ali da ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana amma fa waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. to jama'a muna fatar kowane lafiya kamar da muke a nan washington jami'an ƙasar iraki sun ce wani gagarumin bam da aka ajiye shi a cikin wata mota ta ɗaukar kaya ya tarwatsa wata unguwa ta 'yan shiya da ke birnin bagadaza har ya kashe mutane akalla 62 ana misalta wannan halin da cewa yana cikin manyan hare-hare mafi muni na bamamai da aka taba ganin an kai a cikin wannan kasar da daman ta yi ƙaurin suna saboda rashin kwanciyar hankali mutane da yawa ne kuma har ila suka jikkata a lokacin da shi wannan bam in ya tashi da asibahin yau a wata kasuwa da ake kira kasuwar jamila da ke cike da makil da jama'a a unguwar sadar tuni ƙungiyar asir dai ta sa kai ta ɗauki alhakin cin na wannan ta'asa wurin da abin ya faru an ce baya da kyan gani domin ko ina aka duba ba a ganin komai sai sassan jikunan mutane da kayan 'ya'yan itace da fallayen katakon shaguna da suka ragargaza a cikin wannan kasuwar wacce kuma aka ce daman tana ɗaya daga cikin manyan kasuwannin wannan birni na bagadaza wannan dai ɗaya ne daga cikin tarin hare-hare na baya-bayan nan da ita asal din take ta kaiwa a kan unguwanni da mazaunin 'yan shi'a mutanen da su 'yan asal din suke wa ɗauka kamar kishiyoyinsu ne na addini a hali yanzu kuma amurka ta ce ta soma ta da jiragenta ta sama na yaƙi daga wani sansanin da ke tsakiyar tarayyar turkiyya don su rika kai har-hare a kan sansanonin mayakan isil da ke kasar sham wato syria da marancen jiya laraba ne ma'aikatar tsaron amurka wato pentagon ta ba da sanarwar da ke cewa daga jiya ne amurka ta fara tayar da jiragenta na yaƙi samfurin f-16 daga filin jirgin saman nan na mayakan jirage na inslik da ke kudancin turkiyya a cikin watan jiya ne dai gwamnatin turkiya ta baiwa amurka izinin yin amfani da wannan filin jirgin saman da ke kusa da iyakar turkiya da siriya daga kudanci to muna baku labaran duniya daga washington akalla mutane 44 suka hallaka da yawa suka ji rauni sannan kuma aka yi asarar ɗimbin dukiya a dalilin wata gagarumin fashewar da ta auku a wani gidan ajiye kaya masu guba da hatsari da ke birnin tianjin can arewa maso gabacin ƙasar sin wato china abinda jiya da malice ya faru hutuwan da aka nuna na lamarin nan sun gwada yadda hayaki ya turnike sararin samaniya ta kan manyan gidaje masu tsawon soraye da kuma yadda fashewar ta girgiza wasu yankuna da gidaje masu nisan kilomitoci barkatai daga yadda abin ya wakana sannan kuma hotunan sun daɗa nuna tarin gidajen da suka rushe haɗe da ɗanbin motocin da suka ne kaca kaca a sanadin fashewar daruruwan ma'aikatan kashe gobara dai suna can suna ta kokarin su shawo kan wannan lamarin amma kuma a cewar jami'ai ma'aikatan suna fuskantar abin da ake kira wasu kalubai masu wuyan fahimta rahotanni sun ce da yawa daga cikin ma'aikatan kashe gobaran sun nuna alamar cewa za su so su jinkirta aikin nasu sai an tabbatar da cewa ba sauran tarkacen kaya masu guba ko ko masu fushewa da suka rage a cikin wannan gini shugaban kasar gini gini bisau jose josio mario vaz ya tarwatsa majalisar ta ministoci a sanadin rashin jituwa da ke tsakanin da prime minister kasar domingos simios pereira a jawabin da ya yi wa al'ummar kasar a jiya laraba shugaban vaz ya ce yi wa gwamnatin garin bawul kadai ba zai iya warware matsalar da ake fuskanta ba dangantakar da ke tsakanin shugaba vas da prime minister pereira ta yi tsauri tun daga watan yunin da ya gabata lokacin da aka maido wa ginin tsarin gwamnatin farar hula bayan juyin mulkin da aka yi mata a shekarar 2012 dama dai wannan kasar wacce ta taba zama karkashin mulkin mallakar portugal ta yi kaurin suna saboda rikita-rikitan siyasar da ke yawan barkewa a cikinta. ta abin da ke sa ana taiwan juye-juyen mulki a cikin kasar to a ƙashe a karo na uku cikin kwanaki uku biyu da juna china da kanta ta sake zubar da darajar takarda ta ɗin a daidai lokacin da hankalin kasuwannin zuba jari na duniya ke so mu kwantawa bisa zaton cewa china ashe ba za ta sake rage darajar kuɗin ba a yau ma babban bankin china ɗin ya sake daidaita darajar kuɗin na yan inda ya rage darajarsa da misalin kashi ɗaya cikin ɗari ta takardar yan ɗin ta tsaya kwatankwacin kowane yan 6.40 yana kan dala ɗaya ta amurka darajar takardar kuɗin na china dai ta sauko da misalin kashi uku cikin ɗari tun daga lokacin da aka fara barin darajar tana faduwa daga shekarun jiya talata kenan albashin dubu goma sha takwas da ake bi to duniya kenan kuka saurara bari mu faro takon daga babban birnin tarayya inda ma'aikata suka fara korafi akan suna neman ƙarin albashi ga wakilinmu hassan maina kaina da rahoton da ya aiko mana to a eh, jama'a ga alama muna samun wata yar tangarɗa da injinanmu na aiki a nan ɗakinmu na watsa muku shirye-shirye kafin mu warware wannan matsalar da muke fuskanta bari mu ci gaba da jin wannan kaɗan. albashin dubu goma sha takwas da ake biya yanzu bai isan ma'aikata saboda haka a babban majalisar kolin kungiyar kwadago ta ba wa shugabannin kungiyar kwadago umarnin su kafa kwamiti a bincika a gani nawa ne mafi kankantan kuɗi da ma'aikaci ke bukata in ka dubi tarihin albashi mafi kankanta wanda aka fi sani da minimum wage tana da wa'adi na shekara biyar kuma wa'adin ta riga ta shige ya kamata a ce an sake waiwayan albashin a tabbatar da cewa an ƙara domin darajar mu ta faɗi kuma idan darajar kuɗin kasa ta faɗi abin da kake siya naira biyar da dole za ka nemi ninkin ba ninki kafin ka ke siya ganin haka kada ma'aikatanmu su shiga cikin halin kagani kayi a ƙungiyar kwarugo ta ga ya dace a ƙalubalanci gwamnati a samu albashi ingantacciya comrade nuhu toro mataimakin kakakin kungiyar kwadago ta kasa kenan bangaren comrade ayuba wabba ke karin haske kan hankoransu na neman karin albashi tuni dai yan kwadagon da ke wannan bangare irin su jeremy biya da ke zaman shugaban kungiyar a jihar anambra da ma kungiyar manyan ma'aikatan gwamnati suka yi ta kira-kirayen neman karin albashin to sai dai kuma bangaren kungiyar kwadago ta kasa mai hirkuta a birnin lagos da ke karkashin jagorancin comrade joe ajero ta ce su kam ba karin albashi ne a gaban su ba kamar yadda sakataren tsare-tsare na kasa comrade Comrade Nasir Kabir ya shaida min. maganar karin albashi ba wai mun ce kada gwamnatin tarayya ce bane a'a amma maganin kiraye-kirayen da suke cewa jamamu da buhari ya kara albashi mu a wajen mu wannan ba magana bane ne wanda mai hankali zai lura dauka in ka lura wannan wato shugaban kasa duka duka wayo shi zo gwamnatin da akwai ma'aikatan wanda mafi yawancin su har yau maganar da nake maka dinnan karin albashin da tun zamanin Obasanjo da aka yi na naira dubu goma sha takwas iya biyan su ba an gagara biya. kumar Nasir Kabir yayi zargin 'yan kwadagon bangaren ba na sanya siyasa cikin wannan al'amari. Wato ƙungiya ne wanda dama can ana da matsaloli waɗanda 'yan Najeriya ba su sani ba waɗanda suke dinnan su ne mutanen da muke zargin Jonathan yana ta amfani da su a wancan karo. Me yasa lokacin gwamnatin Jonathan ba a fito an yi zanga-zanga an samu gwamnatin cewa lallai-lallai ta biya ma'aikata hakokinsu ko kuma ta yi ƙarin albashi. Ni dan kungiyar kwadago ne abin da yake gaskiya dan nake abin da bayi nan gaskiya to ba mu sa kanmu a ciki. amma bangaren wabban ta bakin nuhu toro sun ce wannan zargi ba gaskiya ba ne to ne ta wace fuska kungiyoyin farar hula ke kallon wannan sato kasa katsi ga dan gurmaya comrade IG Wala mun fita da hankali akan baraka da yake tsakanin su ita wato mu ce NLC musamman idan ka duba ta gwagwarmayar NL ba kamata ya a ce don shugabanci ake ba ana magana ne akan halin da ma'aikata 'yan Najeriya kafin ta kai ci wannan su kansu da rabuwa da suka yi shi ya kawo wannan baraka sai ka ga cewa a kasa samun manufa da za a cimma. Comrades IG wana wani dan kungiyar faran hula a Najeriya Hassan Maina na muryar Amurka daga Abuja Najeriya. To an gaishe ka mala Hassan. A can Lagos ko hukumar yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi ne ta ce ta yi kami na mugan ƙwayoyin da adadin su ya kai har naira biliyan uku daga farkon wannan shekara zuwa watan Yuni. baban Babangida Jibrin gare ka. a wata sanarwa da hukumar ta raba manema labarai a nan lagos ta ce bugu da ƙari hukumar ta kwace zanzurutun kuɗi haddala miliyan biyu da rabi da kame wasu mutane saba'in da biyar suka hada da maza 62 da mata 13 masu alaka da safarar muggan kwayoyi bayan wannan kame har ila yau hukumar ta ce ta kama wani mai canji kudaden kasashen ketare da kudi haddala fiye da miliyan biyu da yi kokarin ficewa da su zuwa kasashen ketare kuma tuni aka mika shi ga hukumar efcc a cewar shugaban hukumar ta ndlea alhaji amadu gyade hukumar za ta ci gaba da kama masu safar muggan kwayoyi ganin illar da suke yi wa al'umma da kuma tattalin arzikin najeriya da sauran kasashen duniya da kowane taimako hukumar ke samu daga kasashen waje domin wannan aiki tambayar kenan da na yi wa shugaban hukumar a can baya wato alhamdulillah a dai yau ah, wannan ma'aikata tawa mun samu haɗin kan majalisar ɗinkin duniya akwai kuɗaɗe da suka bada wanda na ɗaya za a koya ma ma'aikata na dabaru iri-iri na binciken laifuffuka na game da su miyagun ƙwayoyi nan akwai kuma gine-gine na wuraren za a yi ma su wanda suka kamu da ah, masifar shaye shaye nan ya shiga jikinsu wato rehabilitation centers da aikinmu da ake yi a cewa hukumar ta ndle dai nau'in kwayoyin da aka fi kamawa daga masu safarar muggan kwayoyin sun hada da cannabis sativa da epadrin methamphetamine da cocaine da kuma tramadol kuma akasarin kwayoyin kamar yadda shugaban hukumar na ƙasa ya ce an shigo da su ne daga kasar brazil kana kuma ake neman safaransu zuwa kasar china kasar da ke zartar da hukuncin kisa a kan masu safarar muggan kwayoyi da kuma yasa masu safarar ke dokin zuwa irin waɗannan kasashe wato kwaya ce a duniya yanzu duk kasashen duniya shine yawanci matasa suke amfani da shi waɗanda suka zaƙe da amfani da shi fiye da ko'ina a duniya shine mutanen japan da malaysia da singapore saboda ta fi tsada a duk duniya fiye da in ka ɗauke ta zuwa ƙasashen turai ba ta da daja sosai idan dai za a iya tunawa a watannin baya hukumar ta ndlea ta kama wani kasun gurmin mai safarar muggan kwayoyi mai sarrafa muggan kwayoyi na metafetamin a yankin kudancin najeriya wanda kuma yanzu haka ake gudanar da shari'a a kansa baban yajibirin murya amurka daga lagos najeriya madalla har yanzu ana tare da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc kuma agogo ya ce karfe 11 da minti 14 ga shirinmu na gaba masu sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum jammai ali daga nan birnin washington dc nake farin cikin gabatar da wannan shirin Yau filin ya gayyato Kanal Sani Usman Kuka Sheka, mataimakin mai magana da yawon rundunar sojan Najeriya, wanda zai yi ƙoƙarin amsa wasu daga cikin tambayoyi akan ƙoƙarin da jami'an tsaro suke yi a arewa maso gabashin Najeriya na tabbatar da matakan tsaro. Gayyatar ku domin Kanal Sani Usman Kuka Sheka zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alaikum salam. suna na Sani bakoro sabon fegi daga Damatur jihar Yobe a Najeriya. Tambaya ta ta farko a nan ne. kamar kamar mu musamman jihohi guda uku da muke da su a arewacin Najeriya mu ne muke cikin kalubale na rashin zaman lafiya. Na farko a garin Damatur sojoji sun rufe kasuwanni har guda takwas akwai kasuwar da take ci na nan waji akwai na tarmowa akwai na kuka kukareta akwai na ganjarma akwai na sassawa akwai na mafa akwai na garin damatur da kanta sannan kuma tambaya ta ta biyu shine akwai hafsan sojoji ya zo akwai hanyar da ta tashi daga damatur zuwa garin biyu wadda ta wuce shekara ɗaya da wani abu ba abin wannan hanyar amma shi ya bi da tawagarsa kuma wani kwarin gwiwa zai ba wa al'umma da su ci gaba da bin wannan hanyar sakamakon cewa kuma akwai wani wasu garuruka da babu mutane a wannan garin kamar su yadin buni ma yanzu haka ba ko mutane da sauransu amma kuma akwai jami'an tsaro tambaya ta ta ummu a nan shine yawanci akasari zaka je ka samu a gurin binciken ababen hawa jami'an tsaro sukan sauke mutane su yi tafiya kamar na rabin kilomita hakan nan da kafansu kuma sai ka ga motocin da suka ɗauki kayayyakin su ba za a binciki kayayyakin ba wani lokaci kuma sai ka ga ma ana karɓar na gora hannun direbobin sai tambaya da nace zan sake ita ce ta karshe tambaya ta ta hudu a yakin da a yakin da sojoji suke yi da kungiyar boko haram kuma akan samu hare-hare wadda kuma yawanci mata da suke kawa za a ga matan nan masu karanci shekaru ne shin wayannan mata din a bincike irin na aikin soja wayannan matan mata ne na 'yan boko haram ne ko kuma a'a yara ne haka nagari suke amfani da su ta wajen kawo wannan hare-haren wannan shine tambaya ta ta ƙarshe. to zan yi ansa tambayoyin naka. eh bismillah. tambaya ta farko da kake maganar rufe kasanni guda takwas musamman ma a jihar yobe da ka ce eh. sojoji suka yi ko jami'an tsaro suka yi. a hakikanin gaskiya ba ni da tabbaci kan waɗannan abubuwa amma tun da yanzu ka faɗi zan bincika kuma zan tabbatar ma da dalilin da ya sa aka yi haka in kuma akwai wani gyara da ya kamata a yi musamman ma da hangen ko kuma ganin cewa tsaro ya inganta sai a buɗe su. Sai tambayar ka ta biyu da kai magana buɗe hanya musamman hanya da ta tashi daga ta maturu ta bi buniyadi har ta kai ga biyu. wannan hanya da ni aka bude ta kuma tare muka tafi da shi hafsan hafsojin najeriya wato manjo jana tukur buratai kuma baya ga wannan hanya kai ka sani cewar an bude wata hanya da tashi daga dambuwa sabon gari zuwa biyu kuma kwanan nan kuma sojojinmu sun cire bama-bamai a hanyar da ke tsakanin goza zuwa yamtaki kuma ana ci gaba da waɗannan aikace-aikace amma kamar wadda ta tafi tsakanin da zuwa goza har yanzu ana kan aiki kuma so ake a bude ta har ta kai ga garuruwan da suke gaba da nan kuma za a ɗauki matakan tsaro za a sanar da jama'a. Alo kana ji na? Eh ana jin ka ba damuwa ana jin ka. Yawwa sai shi koken da kake game da wato inda sojoji ko jami'an tsaro sukan tara motoci ka ce sukan yi doguwar tafiya sannan kuma wani za a hana karba abin goro kace ko? Eh. Wato da Allah ya sa ka haɗi man kowane shinge ne takamaimai yadda za a bincika amma duk da haka na yi la'akari da waɗannan abubuwa duk sanda muka sami koke muna so mutane su tabbatar mana da wurin ko da lokaci saboda muna da jami'an tsaro ko kuma muna da rijistar jami'an tsaro da ko da wani lokaci suke wani guri kaga irin haka sai ke zai taimake ka wajen bincike a tsawata masu. Malam Sale eh? kana da misalin inda kake cewa ana karɓar abin goro? Hello? Wato sanin kowa ne a duk mutumin da ya sani yake shiga mota ko ya tashi zuwa Maiduguri ko zuwa Kano ko zuwa Gombe ko makamantan hakan nan da duka yawanci zaka ga irin waɗannan. ba wai kowane sakin koyin bane idan ka je zaka samu wannan amma yawanci din daga ciki akwai inda ake samun wannan. shi ne nake so a gane. Yau eh ai shi ne na yi farin ciki kwarai da gaske irin ku muke so waɗanda idan sun ga abu ba shiru suke ba sukan kawo koke. To amma abin da nake so ka gane galibi idan aka sami irin haka kamata ya take yanke a kai koken yanda za a yi maganin abun. Eh abin da nake so ka gane kenan kwarai da gaske abin da ka waɗi gaskiya ne. mu kan muna farin ciki da irin mutane irin ku ba dan kuma ba aikin mu zai inganta in har muka san abinda mutane ko yanda suke tunani akan yanda aikin yake akwai matsala amfani da yara na waɗanda 'yan ta'adda na boko haram suke amfani da su musamman yara mata wajen kai hari na ƙuna bakin wake a to galibin su idan sun kai harin ba kasafai ake samu. jikinsu ba cikakke galibi ya ta gargatse ya abin ga amma duk da haka akan tsinci abubuwan buraguzan abin da ya rage daga jikin suna bincike a tabbatar da ko su wane ne to abin da muke samu matsalolin da ake samu saboda wato akwai na abu a turance da ake cewa database to ba saboda kin san ba kasafai ake ajiye abin gaba records na abubuwa da za a kwatanta ko kuma a comparing amma duk da haka ana nan ana bincike a tabbatar da ko su wane ne su waɗanda suke kai waɗannan kuna bakin waken. To, kafin mu ci gaba, waɗannan mata ɗin akwai wani mataki ne da ake ɗauka na wayarwa da iyaye musamman ma iyaye kai na sulura lura da irin abubuwan da ‘ya'yansu ke shiga tun da galibi waɗannan ‘yan mata da ake amfani da su yara ne, tun da ‘yan ƙanana ne. sai eh, kwarai da gaske hajiya ana ɗaukan matakai saboda wani abu ne da dole ta yamma da al'umma hankali ana amfani da yara kuma mata in kai wannan mummunan aiki na kuna bakin wake to abubuwa ana faɗakar da al'umma kan ba ma wato munin wannan abu hatta su kansu iyaye su kula da 'ya'yansu yadda wani ko wata ba za su yi amfani da su ba a cutar da su ko kuma ma a yi da su a cutar da wani musamman ma wato kuna bakin wake da aka kai a garin gombe da kuma zariya sai aka yi la'akari da cewar yaran su ba su san ma a me suke ciki ba wani ne kawai ya zo miƙa masu kuɗi ya ce su kai saƙo. To kin gani irin wannan idan mutane ba a faɗakar da su ba haka kan baka ji baka gani ba sai ah, ɗa da ka haifa ya je ya ja ma bala'i. to ba mai kasa a gwiwa ba hukumar soja da kuma sauran mukarrabai na gwamnati suna nan suna wayan ma da mutane kai kan irin waɗannan abubuwa kuma bari in amfani da wannan damar in nuna ma iyaye musamman cewar a rika kula da yara a duniya ba kamar yadda take ba da kowa hankalin shi kwance a ce ɗa na kowa ne yanzu akwai waɗanda ɗan na kowa ne amma suna da mugun nihi dole ne a kula ko da wani lokaci a rika nusantar da su kuma ka san ko me ɗanka ko ƴarka take ci. To, a kanal kafin mutum na Jamaica ya tambaya batun hanyoyin nan da kace an buɗe na ce yanzu mutane suna iya bi gaba gaɗi ko ku su ɗan dakata. Eh kamar kin ga hanya da ta tashi daga garin Damaturu sani hibiya buniyadi zuwa biyu. Wannan za su tashi gaba gaɗi musamman ma na hitar da sanarwa cewar an ɗauki matakan tsaro kuma ana nan ana binta haka ma hanyar da ta tashi tsakanin a dambuwa a sabon gari dambuwa zuwa biyu ita ma an buɗe ta mutane ba wata fargaba an ɗauki matakan tsaro ana binta aiki har yanzu ana nan ana ci gaba da shi tsakanin yamtake zuwa goza kin san kwanakin baya sojojinmu sai da suka cire bom bom har guda biyar kan wannan hanyar to muna nan insha Allah nan ba da wani dan lokaci ba za a buɗe ta yadda za a rika bin ta kamar sauran hanyoyi ba a fargaba. To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Ni Jummai Ali nake gayyata ku domin kana Sani Usman kuka sheka zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage. yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko muna To sakon fari ya fito ne daga Aliyu Ibrahim Sharif Gashuwa wanda ya ce salamu alaikum VOA Hausa muna yabawa shugaban kasa Muhammadu Buhari dangane da yadda ya kufa ganin kudaden da wasu jami'an tsohuwar gwamnati suka sata an dawo da su don gina kasa da ci gaban al'umma sai kuma umar foreba gashuwa da adamu adamu gamawa suka ce salamu alaikum voa hausa hakika matakan da kasar ghana ta dauka na yaƙi da talauci a tsakanin al'ummar kasar yayi daidai da fatan sauran kasashen afirka za su yi koyi da ita hakika harin kuna bakin waken da aka kai a maiduguri abin takaici ne da fatan allah ya kiyaye amin insha allahu nesa za ta zo kusa ku yi haƙuri allah dai ya kawo mana sauƙi sako daga abubakar lawal abubakar daura assalamu alaikum murya amurka ku bani dama in kira ga shugabannin afirka musamman ma masu son raya tafkin chadi da su gudanar da taron da zai duba irin kalaman da shugaban kasar chadi ke yi game da kungiyar boko haram kasancewar ko a jiya ya yi wasu kalamai da suka tada hankalin duk wani mai hankali wanda a ciki yake sanar da sabon shugaba da boko haram ta nada da ƙarshe ina roƙon allah ya kawo mana ƙarshen duk wani ko wasu 'yan ta'adda da masu taimakonsa a duniya sako daga alhaji hassan mai waya kan giwa to masu gudu su gudu dan dai yanzu kam lokaci yayi da babu buhari zai fara kamen duk wani barawon biro domin gurfanar da shi gaban kuliya da fatar allah yi wa buhari jagora amin sako daga garba na hali kamba majin kungiyar muryar talakawa reshen kamba to madalla kafin mu karkare kuma ga labarai amma wannan karon a takaice to jami'an ƙasar iraki sun ce wani gagarumin bam da aka ajiye a cikin wata mota ta ɗaukar kaya ya tarwatsa wata unguwa ta 'yan shiya da ke birnin bagadaza ya kashe mutane a akalla 62 misalin da ake shine cewa wannan hari yana cikin manyan hare-hare mafi muni na bamamai da aka taba ganin an kawo a wannan ƙasar ta daman dai ta daɗe tana fama da tashi tashi hankula ko mutane da yawa suka jikkata a lokacin da bam ya tashi da asubahin yau a can kasuwar nan da ake kira kasuwar jamila wacce take cikin unguwar sadar city a nan bagadaza din kuma tuni asad ta sa kai ta ɗauki alhakin cinna ta asar a halin yanzu kuma amurka ta ce ta so mata da jiragenta na sama na yaƙi daga wani sansani da ke ƙasar turkiya domin su rinka tafiya suna kai hare-hare a kan sansanonin mayakan asal ɗin da ke ƙasar sham wato siriya jiya da maraice ne ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta bada sanarwar cewa daga jiya ne amurka ta fara ta da jiragenta na yaƙi samfurin f-16 daga filin jirgin saman mayakan jirage na injirlik da ke can kudancin turkiya din domin su je su kai wani hare hada mun kuma kawo muku rahoton da ke cewa akalla mutane 44 suka mutu da yawa suka ji rauni sannan aka yi asarar ɗimbin dukiya mai yawa a dalilin wata gagarumin fashewa wacce ta auku a wani gidan ajiye kaya masu guba da hatsari a birnin tianjin da ke arewa maso gabacin ƙasar china abinda ya faru jiya laraba da malici To adalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen wannan shiri sai an jima kuma mu sake dawo muku da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Aliyu Mustapha Sokoto da ya taimaka man domin gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya Skip. Ni Ladan Ibrahim ke cewa a ci gaba da kasancewa da sashen Hausa domin jin shirin yau da gobe musamman waɗanda ku suka nemi masu sauraro suka nemi a maimaita musu. Sai an ku.